dai muna fadin shugaban ƙasar Najeriya kan zargin zambar da ake yi wa shugaban ma'aikatan fadar Malam Abba Kyari. Cikin shirye-shiryenmu da suka gabata mun saurari korafin bako zira Abba Kyari wanda ya faɗa wannan fili cewa da yardar Malam Abba Kyari ya zuba kuɗi a asusun banki na wani mai suna Sana Ado. Don kafa alƙalamin samun kwangilan motoci ƙirar Toyota Hilux ga fadar gwamnatin Najeriya. Da darajar kwangilar ta haura naira miliyan ɗari uku. Tun farko dai an yi wa bako wazira alkawarin kashi talatin cikin ɗari na adadin kuɗin kwangilar. Hakan ya sa bako ya sayar da wasu kaddarorinsa tare da ciyo bashi wajen 'yan uwa da abokan arziki. Da zama idan kwangilar ta fito ya samu kuɗinsa zai biya bashin. Amma bayan fitowar kwangilar ya zamanto bai samu ko sisin kobo ba kuma ya tsinci kansa a hannun jami'an tsaron farin kaya na dss duk da yake har yanzu bamu samu jin ta bakin mutumin da ake zargi ba tukunna wato malam abba kyari sai dai idan mai sauraro zai iya tunawa tun farkon lokacin da muka fara duba wannan batu fadar shugaban najeriya ta fito ta musanta wannan zargi ba tare da ko yunkurin gudanar da kowane irin bincike ba haka kuma mun ji cikin labarin bako ziri ɗaya daga cikin masu bin sa bashi ya haɗa shi da wani ɗan uwansa ɗan sanda mai suna Tijjani Bulama da ke da mukamin DSP domin ya karɓa masu kuɗaɗensa. Bayan da shi DSP ɗin ya ji labarin yadda lamarin ya kasance daga baƙo waziri ya shiga maganar inda ya ruwa ya tsaki wajen ganin ya taimaka wannan bawan Allah ya samu haƙƙinsa. Inda ya gudanar da bincike, amma binciken nasa ya kai shi shi ma ga hannun hukumar DSS. Wannan makon za mu kawo muku tattaunawar da muka yi da DSP Tijjani Bulama. Suna Nasir Fili Hashin Gumel, a yi sauraro lafiya. farko za gabatar mana kanka da kanka a gurguje kafin ma tambayi. Leti Jani Saifullahi Bulama, ni Deputy Superintendent of Police ne. To a aina shin ana Abuja kake yin aiki? Eh daga Delta amma kawo ni Abuja yanzu. ba mu labarin me ya haɗa ka da wannan batu na shi eh, bako wazir abba kyari to bako dai ni ban san shi ba tun farko akwai dan uwana baba gana shi motoci yake sayarwa sai bako ya, ari miliyan biyu da ɗari biyar dubu ɗari biyar a gun baba gana to shi baba gana yadda ya faɗa min kuɗin nan ya jima a gun bako ya in ya tambaye sa sai ya ce masa ai kuɗin nan su makale ne da sauransu shi yasa baba gana ya bani numban bako in kira bako in shaida bako lalle lalle ne yana bukatar sa ya ba da kuɗinsa dalilin da yasa na kira bako kenan na kira bako bako ya ce ai shi din ma Abuja yake bari zai zai same ni mun yi haka kenan bayan kwana uku sai shi bako waziri sai ya kira ni ina nake sai na ce masa ina wuse market ne don ranar asabar ne sai ya je har wuse market shi da ɗan uwansa suka same ni da suka same ni suka kira ni a waya a kan cewa lalle ya shigo mu sai market dan Allah same shi sai na can masa yana ina ne sai suka ce suna kusa da gate sai na fito na bar mata na muna shopping na barta nace ta ci gaba da shopping din ina so samu wayansu mutane na zo na samu bako waziri da dan uwan shi na ce to ya ake ciki sai ya ce mutu ai shi ma da kansa kudin ne a makale an yi musu abin nan akan za a bashi contract ainihi na ce contract kuma daga ina ne sai ya ce daga bila nace wace maka contract wace zai baka contract daga bila sai ce abba kyari nace wani abba kyari sai ce chief of staff to to to the president nace a'a kai ya aka yi kasan abba kyari ta wani hanya kasan abba kyari tukuna abba kyari ya ce zai baka contract sai ce abba kyari dan uwansa ne a zaman yayansa yake shi a gidansu kusan girman shi ma a gidansu ya girma kuma shi takwaran abba kyari takwaran shi kakan bakon ne sai na ce da Allah ya bari ko zan samu dama in gan takardun nan sai ya ce eh ga su takardun nan sai ya nuna min takardun gaba daya to da nake bincika takardun a cikin takardun akwai inda aka aka akwai clause da aka rubuta cewa wai sai akwai inda zai ba da miliyan 5% eh, na na din na total na din contract din kafin nan eh, CBN kenan kafin nan a basu abun nan eh, a basu abinan na acceptance abinan na cbn kafin nan a ba su contract din to ni ma kuma na riga na san a cikin cbn policy sai an baka contract sai kai contract din a cikin kuɗin da za a biya wannan bat din kenan shine 5% bat daga nan ne za su cire a cikin kuɗin da kuɗin da za su baka na na na ribanka ba wai sai kafin a baka contract ba za ka biya 5% kafin na za a baka contract din so ina gani wannan sai na ce kai wannan lamarin nan naka anya ba ko ba yan 419 bane suka same ka sai ce min ina ba yan 419 bane nace ni kam abba kyarin da kake magana ka taba haduwa da shi face to face kun taba magana da shi ko dai ta waya kuke magana yaya ma kuka yi ko haɗu da shi kenan daga nan sai faɗa min cewa abba kyari lalle a gidansu ya girma kuma ma tun shi ku yana karami abba kyari da ya tashi babansu shi ya sa abba kyari karatu har abba kyari ya kai matsayin da ya kai yanzu kafin baban nasu ya rasu shi eh, abba kyari shi eh, amin shi bako shi yake kula da magonan abba kyari yake kula da dan sauran dan kadarorin da ya saya a kusa da gonan su bakon kuma abba kyari din nan ya bako ya sai shi fiye da shekara 25 ya ce ba mutum bane wanda za a ce wai ko bai san fuskarsa ba ne ko kuwa bai san muryarsa ba ne ko kuwa a ce wai bai san sa ba ne ya na ce to ya ne ma maganan contract nan ya taso tun farko ya ce to shi abba kyari shi ya kira shi a waya ya masa taziya da baban ya rasu da iyayensa suka rasu da baban da maman duk sun rasu cikin a cikin bama a cikin boko haram abin nan eh, a cikin yanayin da ake na boko haram lokacin sai na tambaye sa na ce masa to ah, kiran ka yayi a waya sai ya ce eh lalle ya kira shi a waya ne na ce kana numban sa sai ya ce eh ya cire waya sai ya nuna mun numban abba na ce to ya aka yi bayan haka sai ce shi abba kyare bayan ya yi masa taziya sai ce masa lalle yanzu hakkina ne in taimaka muku na san dai abin da babanka yi min a rayuwa saboda haka ba zan manta ba amma ni yanzu zan nuna muku cewa lalle lalle ni yayanku ne yanzu abin da za a yi zan tura maka tiket na jirgi ka, shigo abuja so lokacin da ya zai nuna mu da su riga sun yi wannan abin gaba daya sai na ce masa to yanzu abin da za a yi ko nan gaba duk abin da suka ce maka ka sa ka saya daga nan bari mu gani tabbaye bari mu san tabbacin ina ne kuɗin na suka tafi don ni ba yarda akan cewa shi alhaji abakari ya kira shi eh, kuma ya zanna da shi a caledonia hotel har eh, suka yi wannan maganan contract din ba don ni gaba ɗaya ban yadda ba maganan sai shine na ce masa kar ya sake sa ko sisi a kowane account bari to kai ka fara zargin akwai dai wata matsala kenan yes sir ni gani nake kamar akwai harkan fawa nan a ciki o oh, yan damfara yan damfara shi yasa nake tattambayan sa ya ga abba kyarin ya ko da waya suka yi magana in ma waya ne ina ne number wayan abubuwan nake tattambaya kenan sai ya tabbata mun cewa lalle lalle ga yadda suka haɗu abu kyari ga ga yanayin da ya sa shi contract ɗin da sauransu a hakan ban yarda ba sadda na kirawo na kira shi a dosani da farko a dosani na kira amma kafin in kira shi muka yi ta gwada number na har kusan wata uku manobobin ba sa tafiya ina gani akwai number da yake amfani da shi sai wata rana kusan karfe ukun dare na zanna na wani abubuwa na sai na ce kai bari da in yi try nan yau ina danna numba sai ya shiga bai ɗauka ba na sake kira bai ɗauka ba sai na bari sai da safe sai ya kira ni kamar karfe tara na safe da ya kira sai na ce masa suna na dsp tijani ina aiki a waje kaza kaza kaza sai ya ce ok me ya faru sai na ce masa jiya na kira ka a ito da baka barci ne baka daga waya ba sai ya ce eh yana barci ne sai na ce masa don allah ka san wani ana ce masa ba kowa zire sai ya ce eh ya san shi sai na ce dan Allah shi ba kowa zirin nan akwai kudajen da ya sa account dinka wanda ya kimanin sa ya kai miliyan kaza kaza eh ce ce eh ya sani sai na ce masa to waye ne ya sa ka ka sa wannan kuɗin ko dai akwai wani harkan ku da bakon ne sai ce a'a shi kawai an ce ya bada account number ne ma bako kuma ya yarda kuɗin na suna nan a account ɗinsa me ya faru ne yake tambaya na sai na ce masa to gashi nan bako ya ziri ya kawo magana gurin zuwa zuwa zuwa guri na in fact ba shi ya kawo magana ba wani ne ɗan uwana ne ya kira ni yake faɗa mu shi yasa da kira ba kowa zai in sani sai ce eh shi mai gidan shi ne ya ya ba shi account number ya ce ba a bako account number sai na ce waye shi sai ya ce mu abba kyare ya ce wani abba kyare ne sai ya ce chief of staff sai na ce to shikenan na ce zan yi wani bincike amma daga baya zan sake kiran ka don Allah ya ce to shikenan so daga baya nan shi Ado Sanin ya sake kashe wayansa ina neman wayan nan kusan sati biyu ban samu wayan ba sai na ce to yanzu abin da za a yi bari kafin um, um, mu san dai mu samu tabbacin maganan a kai har maganan zuwa gaba bari mu sani mu dan yi wani dan guntun bincike makon gobe za mu ɗaura inda muka tsaya da kuma yarda Allah za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu yanzu a madadin Nasiru Adamu Hikaya nisar fili hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya